hudu ga wata ba izra kuke ba hudu ga watan biyu shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da takwas za ku ta musu biyar ne shakka kuke bari hudu tabbas ne amma biyar kuma shakka kuke kuma kusa ya kan yi mana hudu ga watan biyu shekara ta zubar da hudu da ashirin da hudu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka ahkamul jana'iz wannan kuma shi ne darasi na ashirin da tara ko matashiyar maganar da muka tsaya a kanta a ƙarshe ita ce magana a kan abinda mutum zai karanta bayan fatiha mutum zai karanta sura zai kaza zai kaza zai salatin annabi yace summa yukabbiru at-takbirata thaniya mun karanta wannan summa yukabbiru at-takbirata thaniya ita ce zamu tashi a ah, mun karanta ta wannan zamu tashi wa yad'u bima sabata anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-adiyya jamil bismillah wala bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدعو فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية وقد وقفت منها على أربعة الأول عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما القيد وفي رواية كما يتلقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا وفي رواية زوجة خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار جميل. قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن الجارور والبيهقي والطيالسي وأحمد والسياق لمسلم والرياض والرواية الثانية له في رواية وهي لسائرهم إلا أحمد وله والبيهقي الرواية الثالثة وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميت كان رجلا من الأنصار لكن في سندها فرج بن فضالة وهو ضعيف عن عصمة آه، عن عصمة بن راشد وهو ملاجئ لكن في سندها ابن فضالة لكن في سندها ابن فضالة وهو ضعيف عن عصمة عن عصمة بن راشد وهو مجهول والحديث أخرجه الترمذي مختصرا وقال حديث حسن صحيح وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري أصح شيء في في هذا الباب هذا الحديث جميل أبو نقبة wa yad'u fiha bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam zai yi addu'a fiha zamiri yana koma zuwa game salatul jinaza bima anhu sallallahu da abin da ya tabbata daga annabi tsira da amincin tabbata gare shi min al'adiyya na addu'o'i wa qad waqaftu minha ala arba'a bala yace na ci nasarar samun guda hudu dukkanin su tabbatattu daga annabi al-awwal na farko an awfi bin malik hadisin da aka karbo daga Auf ibn Malik al-Ashja'i al ya halarci fatahu Makka da shi aka je gazo ta ya mutu a shekara ta uku bayan hijira Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu qala yati salla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala jinaza manzo Allah yayi sallah bisa ga wata gawa fa hafiztu min du'aihi wa huwa yaqul sai na haddace na kiyaye cikin addu'ar addu’arsa yana cewa allahu gfir lahu warham wa afihi wa afu wa akrim nuzula wa wasi'i mudkhala wa silhu bil ma'i wa salji wal wa nafkihi min al khataya kama na thawb al abyad min danas ko kama yunqa thawb al abyad danas idan ka ce na kaita sai zanto at-tauba al-abyad idan kuma ka ce kama yunqa sai ka ce me at-taubu al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan wa fi riwaya wa zawjatan khayran min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adhab al-qabr wa min adhab an-nar abinda manzo Allah ya karanta kenan wanda awo ibn malik ya haddato wato idan mutum ya kiyaye wannan ya haddace ta ya karanta ta lokacin da yake sallar janaza sawa'un shine mamu ko shine liman to ya karanta ɗaya daga cikin tabbataccen addu'o'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah kai masa gafara sannan kuma kai masa rahama wato gafara ita ce sitirce laifin mutum domin zafara ya tsiru ma'ana sa satara ya sturu ma'ana a sitirce laifin wato abu ke sawayen laifin ya zanta kawo bai taɓa yi ba warhamu kai masa rahama wa afihi wa afu wa afihi ka warkar da shi warkarwa daga azaba ta barzahu da kuma warkarwa daga azaba ta ta lahira ta barzahu da ma ita ce ta kabari <laughs> ko ba ta ba wa akrim nuz wa afu anhu kuma kai masa afwa wato kai masa rangwame ya ubangiji wa akrim nuzula wato ka ni'imta masaukinsa ko ka karrama masaukinsa masaukin mutum ko bayan mutuwarsa shi ne kabari wa wasi'i mudkhala sannan ka yalwata mashigarsa mudkhal din dai shine dai kuma dai kabarin sa gane ku tunda kabari tabbataccen wuri ne kaga yalwata shi na sa mutum ya samu sauki ke kuma ya tabbata cikin hadisi cewa akwai wanda za a yalwata masa kabarin sa har ya kai kuma fadin zira'i 60 ko kuma wanda za a matsayi shi hatta ta talifa azlabu har karin dama da na hagu su haɗe da Allah tsare to duka waɗannan ne al'amura ne na gaibu kada ka ɗauka yanzu dan an binnewa ne alamar an yawata kabarin shine in ka je ka haka ka gano ko ka haka ba za ka gani da al'amari ne da gaibu duk abin da biyo bayan mutuwa al'amari ne na gaibu ya wuce abin da za ka gano a rayuwarka ta duniyar ka ta yanzu sai in ka je can ka gani waqsilhu bil ma'i was salji wal bara ka wanke shi da ruwa was salji da kankara wal bara kuma dai kankara lafazin asal ita ce dai kankara wanda muka saba gani a duniyar mu amma albarak ita ce habbul gama kankara da take daga ruwan sama to malamai suka ce saboda zunubi yana da abu guda biyu abu na farko datti kaga sai ruwa ya gusar da dattin sannan abu na biyu zafi zai gadar da zafi ko datti to sai kankara ta tafiyar da me eh wato dan dai a samu cikakkiyar annaka ah. wato tsarkaka daga zunubi din shi yasa manzon Allah ya hada tsakanin ruwa da kankara a kankara ai ba wai da ta ake busarwa ne ko ba haka ba to amma za ta eh, izina ne zuwa ga sanyaya wa mutum a madadin da tasirin zunubi zai sa ya samu kansa ko cikin zafi ko da ah. wa naqqihi min al ya ubangiji ka tsarkake shi daga kurakurai kama na kaita tsawbal abyada min ad-dan kamar yadda ka tsarkake farin tufafi daga datti ko kuma kama yunqa at thawbul abyadu min ad-dan kamar yadda aka yi tsarkake farin tufafi daga datti abin nufi farin tufafi yayin da yake ta tas a ɗabi'arsa ta bayan an saƙa shi ko an yi shi ba tare da ya tasirantu da na'u ba kaga ai kalle ki wato ya fi kowane launi fitar da sabon takasa baki ko ja ko yalo duk suna iya fitar da sabon takasa a fili amma ba su kai da fari zai fitar ba don ko yaya kura take ko datti in ya hau kan fari din ana iya gane amma kila in kura ko datti ta hau kan yadi mai ruwan kofi ko kuma baki-baki in dai irka ce ba lalle bane a gane sai ta daidai da wancan da to ga ka kuwar farin tufafi ta fi bayyana sama da sauran launuka wato dai a wanke mutum tata ya zanto ka yau mai waladatu ummuhu wa abdul hudaran khaira min darihi kamar sun ya masa da gida mafi alheri da gidansa na duniya wa ahlan khaira min ahlihi ka musanya masa ahali wato iyali mafi alheri daga iyalansa na duniya wa zaujan wa fi riwaya wa zaujatan khairan min zawjihi ka musanya masa mace mafi alkhairi daga matarsa ta duniya wato idan an ce zauj zai iya dauka mata din ko da ba kawo ta utare ba idan kuma an kawo ta utare su kuma bai zama kuskure ba wato idan aka ce a canja mutum sama da matarsa ta duniya kaga zai dace da mace daga cikin matan aljanna kenan urun in ka amsalin lu'lu'il maknun sannan idan ma matarsa ta duniya ce aka kaddara ita ce kar wani ya ce to idan an bashi matar shi ta duniya ba kenan kaga wannan addu'ar shi ba ba a musanya masa ba ha an musanya masa hiya hiya min haythu zat lakinnaha taghayyarat min hayth asifat wato zati ita ce matar ta duniyar da ita ce to amma kuma sifofin fa an canja ta inna an sha'ana hunna insha'a faja'alna hunna abkaran urban atraban li ashabil yamin kaga an musanya din kenan ta fita duniya ɗin. dan ko da a duniya kake tsakaninka da matarka ai sai ka samu kila a rana kaza ta fi zama mafi alheri sama da rana kaza saboda waɗansu dalilai a juna ce gaskiya ne wani barazana ce ba ina ba da aure ba barazana ce almuhim kun dai fahimci abin da ake nufi wa da kilhul janna ka shigar da shi aljanna wa izhu min azabil qabr ka tsare shi daga azabar kabari kaga wannan na nuna cewa a cikin kabari akwai azaba kamar yadda kuma akwai ni'ima ba kamar wanda suke inkarin haka ba cikin masu ra'ayin zalunci ko waɗanda suka bi farki irin nasu wa min azabin nar ka tsare shi kuma daga azabar wuta qala awf ibn malik yace fatamannaitu an akuna zalikal mayyita sai na gurati ina ma ni ne wannan mamacin saboda mai saboda wannan addu'o'in da manzon Allah ya yi masa a ce annabi ya maka irin wannan addu'o'i ba karamin rabo bane ba an gane ko ah. to kaga wannan duk dalili ne da ke nuna matsayi na sahabbai da falalarsu hmm. domin cikin ɗaiɗaikun mutane bai sifa mu ba da mutum ya dace da addu'ar annabi irin wannan ai sai su dan da suka rayu da shi a lokaci guda ah. amma sauran mutane haka duk muna shiga cikin rububi ne cikin umumi ko ba haka ba ah. wannan hadisi imam muslim ya rawaito da imam an-nasa'i da ibnu majah da ibnu al-jarud da imam al-baihaqi da at-tayalisi da kuma ahmad wa siyaqul muslim jerin kalmomin zubin kalmomin da ke nan na imamu muslim wa riwayatu thaniya da yace wa fi wa fi riwayatin kama yunqa lahu ita ma ta muslim ce fi riwaya a ɗaya daga cikin riwayoyinsa wa hi lisairihim illa ahmad kuma dukkan da aka ambata su ma sun ruwaito riwayar ita wannan din kama yunqa din in banda imamu ahmad wa lahu wal bayhaqi ar-riwayatu thalitha lafazin wa lahu damirin na koma zuwa ga zuwa ga Ahmad ko Muslim zahiri ya kamata ya koma zuwa ga Muslim tunda Ahmad an yi istisna'in sa ne amma kuma wani zai iya cewa Ahmad shine aqrabu zuku amma kuma lalle da shi damiri ya koma ila aqrabu mazkur akwai yaushe ina ba da kun fahimta akwai yaushe ke koma ko kuma wani lokacin ya koma wani lokacin bude koma wani lokacin ya koma wani lokacin kuma ba zai koma yanzu da Allah ce li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu damirin na koma zuwa gaba ar-rasul ko Allah wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu Allah to kaga ba lalle bane hukunci ne ya koma ila karon wasu dan kaga da waqiruhu tu'azziruhu tuwaqqiruhu dai na koma zuwa ga manzo Allah amma tusabbihu kowa sai na koma zuwa ga Allah subhanahu wa da haka anan gurin mu kallan abin nan din yace wa riwayatu thaniyatu lahu wa fi riwaya fi riwaya wa hiya li sa'irihim illa ahmad an gane ku wa lahu wal bayhaqi ar-riwayatu thalitha ni dai anan gurin na fi ganin yana koma zuwa ga imam muslim wa lahu wal baihaqi ar-riwayatu ta uku ita ce me da yace wa وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميت كان رجلا من الأنصار a riwayar waɗannan malamai guda biyu shi wannan mutum da manzan Allah ya yi wa wannan addu'a ya kasance cikin mutan Madina lakin fi sanadiha lakin na fi sanadiha fara jabna fadala sai dai a cikin sanadinta ko na rawi da ake kira faraj ibn fadala wa huwa da'if shi ko da'ifi ne an isma ibn rashid ya karbo daga isma ibn rashid wa huwa majhul kaga ai hadisi kuma babu magana kenan wato ta'ayinin cewa wani mutum na min al-ansar shine abin da za a cewa da'ifi amma addu'ar annabi yayi ta ga wani eh yayi ta ga wani cikin sahabbai amma ayyana cewa yana cikin mutan madina to shine aka ce ta zama ruwaya ta da'ifi ina fatan kun fahimta wal hadithu akhrajahu at-tirmidhi mukhtasaran wa qala hadithun hasanun sahih wa qala muhammad ibn isma'il ya'ni al-bukhari asaqu shay'in fi hadha al-bab hadha al-hadith imam al-bukhari yace mafi ingancin hadisi a wannan babi yana nufin babun mai addu'a addu'a al-mayyit to shine wannan hadisi na ga mun gama dai da wannan ah. wato dai yanzu mun samu ɗaya daga cikin sigogin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah. kaga idan mutum ya haddace wannan to ya haddace ɗaya kenan to sai ta biyu عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على جنازه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده نعم. أخرجه ابن ماجه والبيهقي من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي أيضا وأحمد من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه دون قوله اللهم لا دون دون قوله ba kaulahu ba sai ka ce duna kaulahu ne duna qawlihi la allahumma la tahrimna fa hiya inda abi daud wa ibn hibban illa annahu qala ولا تفتنا بعده وصرها يحيى بالتحديد عند الحاكم ثم قال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال وأحل بما لا يبدع وليحيى فيه إسنادان آخران عند أحمد والبيهقي وللحديث شاهد من حديث ابن عباس النحو رواه الطبراني في الحديث. جميل. na biyu an karɓo daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi anna sallallahu alaihi wa sallama kana idza salla ala janaza manzo Allah ya kasance idan zai yi sallah a bisa ga gawa ya kulu yakan ce lokacin da ya zo yin sallah din اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده wannan ɗaya daga cikin sigogin addu'a ne kun gane Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ya ubangiji kai gafara ga rayayyin mu da mataccen mu rayayyen cikin mu da wanda ya mutu dun cikin mu na dan nan zamirin yana koma zuwa ga ga mataccen mu da kuma rayayyen mu mu zuwa yau mu musulmai wa shahidina wa ghaibina wa shahid shine wanda yake halarci muna tare da shi yanzu ghaib wanda baya nan a sanadiyar tafiya ko kuma wani abin da daban wa sagirina wa kabirina da karamin cikin mu da babban cikin mu sagir wanda yake donal buluk wanda bai kai balaga ba kabir kuma wanda ya kai shekarun balaga zuwa sama wa zakarina wa unsana da namijin mu da ta matar mu duk kai mana gafara yanzu nan idan kuka lura da wannan kalmomi idan aka ce Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina saboda wadata ba ta wadata domin alhayyi din kada ya kuno shahid kada ya kuno za'ib <laughs> ina ba dan bayyana kaga duk ta shafa kowa ta shafa kowa daga ciki sannan alhayyi din kada ya kuno sagir wa kada ya kuno haka shi ma الميت قد يكون صغير قد يكون قد يكون صغيرا او قد يكون كبيرا sannan kuma kada ya kuna zakaran wa kada ya kuna unsa to kenan an yi maimai shine malamai suka ce shi babi na addu'a babi ne da babu laifi ai itnabi to kai ta faɗin kalmomi da yawa masu amfani tun da fadanci kake wa Allah domin lokacin da kake addu'a kana nuna kasawarka a gaban mahalicinka to dan ka zama mai naci ta hanyar zuba kalmomi dangin kalmomi masu amfani babu laifi dan kana tsara bayyanar da bukatar ka to wannan bayyanar da bukata din shine rushin addu'a ba ruhi na addu'a kun gane saboda haka ana bukatar wannan ababin addu'a dan haka ba zai zama mai mai ba kun gane اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ya ubangiji duk wanda ka rayar da shi cikin mu ka rayar da shi kan musulunci wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman wanda kun ka karbi rayuwarsa cikin mu to ka karbi rayuwarsa bisa ga imani wajen rayuwa ya ce musulunci wajen ko mutuwa ya ce bisa ga imani mun riga mun san cewa al-imanu akhassu min al-islam wal islamu a'ammu min al-iman wato kenan kamar hali na imani ya fi cika sama da hali na musulunci kuma lokacin mutuwa kan ai ya kamata mutum ya zanto na cikin hali mafi kamala ma'ana ko da mutum ya rayu lokacin da ya rayu baya cikin mafi kamalan halinsa ya ubangiji ka kaddara masa lokacin mutuwa ya kasance ya mutu a cikin hali mafi kamala kun gane duk da cewa kamar yadda muka sha faɗa a wurin waɗansu karatuttukan da ba wannan ba cewa da al'islam da aliman kalmomi ne tama'a iftaraka wa iftaraqa istama'a mil jiddar ma'ana musulunci na iya ɗaukar ma'anar imani ya ɗauki ma'anar musuluncin haɗar da imani kamar yadda kuma kalmar imani na iya ɗaukar ma'anar imani kuma da mai da musulunci da Allah ce inna dina inda Allahi al-islam nan wurin kaga ya shafi musulunci da imani gaba daya dan ba za ka ce ba ai Allah ya ce musulunci ne kadai addini a wurin haka imani bai shiga ciki ba sannan da ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin ma'ana dai na fata ko fahimta la tahrimna ajrahu ya ubangiji karka haramta man Allahumma la tahrimna ajrahu karka haramta mana ladansa domin lokacin da muke yi wa mamaci addu'a muna buƙatar lada a wajen ubangiji muna fatan ubangiji karka haramta mana lada a sakamakon addu'ar da muke masa ko sallah ba wai ladansa shi na aikinsa ba domin wa Allah lil insani illa masa wala tudillana ba'da karka batar da mu bayan ma'ana ya ubangiji ka tsare mana imanin mu kar mu bata bayan bayan wannan ya mutu bayan wani bayan wannan hadisi ibnu majah ya rawaito da imam al-bayhaqi min tariqi muhammad ibn ibrahim at-taymi an abi salama anhu wa abu dawud haka imam abu dawud da imam tirmidhi da ibn hibban fi sahihihi haka imam al-hakim haka al-baihaqi aidan wa ahmad min tariqi yahya ibn abi kathir ta wata hanyar ita ce hanyar yahya ibn abi kathir an abi salama ta bihi amma banda fadin salata harimna ajrahu wato shi bai rawaito wannan ba وهي عند أبي داود وابن حبان إلا أنه قال لا تفتنا بعده wato ita kalmar la ta harimuna ajrahu tana wurin Abu Dawud da Ibn Hibban sai dai kuma shi a madadin da yace la ta harimuna ajrahu bai ce la tuzullana ba sai ce me la taftinna ba da wanda yake kuma ma'anar su ɗaya ne ta fuskar ma'ana sai mala albani ce wa sarraha yahya bit hadith inda al-hakim thumma qala sahihun ala shart ash-shaykhayn wato shi yahya ibn abi kathir ya bayyana karara ya ce haddasa na ko haddasa tunda yayi at-tasri bi tahdid abinda ake jin tsoro game da shi na kasancewa su mudallas ya riga ya kuma take yana cikin tabaka ta mudallasin waɗanda idan suka ce an hadisin su zai zama da'ifi amma idan sun yi tasrihi bin tahdid sai aka hadisin sahihi ne bisa ga sharadin bukhari da muslim imam az-zahabi yayi muwafaqa da hakim kan wannan din huwa kama ƙala malam albani ce kamar yadda suka faɗa wato dai hadisi ne sahihi bisa ga sharadin bukhari da muslim wa u'illa bima la yuqdah shaykh nasiruddin albani Allah ya kansa da gafara yace wato waɗansu sun illanta hadisin amma da illar da ba za ta kawo cikas wajen karɓar sa ba wal yahya fihi isnadani akharani inda ahmad wal bayhaqi wal hadith shahidun min hadith ibn abbas nahwa rawahu at-tabarani fi al-kabir take da hadisi ya tsira sahihi ne dan haka kaga idan mutum ya haddace wancan kuma sai ya haddace wannan wata rana kai wancan wata rana kai wannan sai ta uku الثالث عن وازلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وأحمد بإسناد صحيح إن شاء الله تعالى وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم وسكت عليه النووي في المجموع. جميل. نوف أنكر أولد واصلة ابن الأثقاع wasilatu ibn al ابن ibn ابن ibn amir يا مسلم ya musulunta a shekara ta yana cikin fakiran musulmai Allah ya karɓi rayuwa a shekara ta 83 kun gane ya mutu na dan shekara ɗari da biyar a duniya ya sha biya ke suna shan biya to ya dai daɗe ko ba haka ba an ce shi ne ƙarshen sahabi da Allah karɓi rayuwarsa a garin Damascus wato Damascus a ƙasar Syria an karɓo daga wasila ibn al-asqa Allah ya kare da gare shi yace salla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala rajulin min al-muslimin manzo Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi yayi wa wani cikin musulmai sallah wani mutum cikin musulmai fa asma'uhu yaqulu lokacin naji shi yana mai cewa kaga sai amfani da fa asma'uhu a madadin sai fa sami'tuhu tunda dai yana bada hikayatan al-madi amma kamar yana so ya halarto hoton abin sai kawo mudari allazi yadullu ala al-hal kamar gani lokacin da naji shi yana cewa Allahumma inna fulan nabna fulan inna fulan nabna fulan fi zimmatik wa habli jiwarik fakihi fitnat al-qabr wa azab nar wa anta ahlul wafa wal haqq lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim wannan nau'i na uku Allahumma lafazin Allahumma wato yana nufin ya Allah daidai da ce ya Allah ki shi yasa ba a kawo ya kunni daɗi a ce ya Allahumma kamar ka mai ta yaɗin kenan domin asalinsa Allahu ne mim din nan ta ƙarshe. ita ce ta'awudi na ya'un nida'i yasa ba a hada su in dai ba a cikin waka ba a zance na zabi ba a hada su sai dai a cikin waka kamar da wani ke cewa inni idza ma hadathun alamma aqulu yalla humma yalla humma kaga ya hada yalla humma Allahumma ya Allah inna fulan ibn fulan lalle wani dan wane to shi manzo Allah ne ya ce fulan ibn fulan ko kuma ya ce ya ambaci sunan shi da sunan mahaifinsa lalle ya ambaci sunansa da sunan mahaifinsa sai dai shi mai ruwayar ba lalle bane bai faɗa mana ina fada an fahimta wato kenan kamar yanzu wani ya mutu sunan shi wane muqaddara sa yahya sunan mahaifinsa zakariya in ce allahumma inna yahya ibn zakariya ya halitta ko ya halitta inna fulan ibn fulan fi zimmatika wa habli jiwarik yana cikin zimmarka yana cikin igiyar makotakarka abin nufi shi din ba yadda wani abu sai abin da kai masa ba yadda iko yana karkashin gudanar da ikonka yana kuma bukatuwa zuwa gare ka da kusancinka da rahamarka fakin fitnatul qabr ka tsare shi daga fitinan kabari wa azaban nari ka tsare shi daga azabar wuta wa anta ahlul wafa'i wal haqq ya ubangiji kai ne ma cika alkawali kai ne ma abucin gaskiya faghfir lahu warhamhu kai masa gafara ka ji kansa innaka antal ghafurur rahim lalle kai ne al-ghafur mai yawan gafara da suturce bayi sannan kai ne al rahim wanda yake mai jin kai kun ga wannan ita ce nau'i na uku daga cikin abin da malai alkawarta mana na abin da mutum zai karanta lafazin faqihi fitnatul qabri fitnan qabri ta iya wa azabar kabari ko ta iya wa tambayoyin da za a yi masa ai ba karamar fitina bace ba to an sa su daidai to shine mutum an tsare shi daga wannan fitinar kasa ansa su kuma shine ya fada cikin mai fitina domin duk wanda ya ansa dai ya tsira daga azaba wanda ko bai ansa dai ba ya wato zai fada cikin wannan azaba Allah ya kiyashe mu to kaga wannan na nuna tabbatuwar azabar kabari kamar yadda wancan ma ya nuna da haka dai fitina akan kawo ta ana nufin azaba yawmahum ala nari yuftanun duqu fitnatakum hadha allazi kuntum bihi tastajilun أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وأحمد بإسناد صحيح إن شاء الله وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم وسكت عليه النووي في المجموع wato iyakacin istihadin Sheikh Nasruddin Albani yana da rinjayen zaton cewa hadisin sahihi ne kila bai kai darajar yaqin ba shi sa ce insha Allah sannan kuma mutum na iya cewa insha Allah wani lokacin ko da abin da yake da yaqini ne ya kai inda manzo Allah da yake cewa ah, idan ya je addu'a ga waɗanda suke cikin kabari me yake cewa yana cewa wa inna insha Allahu bikum lahiquna bai da tabbacin cewa lalle zai je biyar ya fi kowa tabbaci sallallahu alaihi wasallam ta iya ma nan ya faɗa ta shi na nasar jini albani ba da sarin jayin zato ko bisa ga hakiki wa kada aure da hannun kayyum fi ma da min du'a'i sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn al-qayyim ya kawo wannan addu'a cikin abin da aka haddace da addu'ar annabi wa sakata alaihi an-nawawi imam an-nawawi ya yi shiru game da hadisin bai ce komai wa fil a cikin al-majmu' wato dai abinda malai yake so ya ce a nan wurin tunda ibn al-qayyim ya kawo yayin shiru to ya yadda da hadisin ya inganta dan inda a aqida sa hadisin bai inganta ba zai kawo ba zai kawo ba ina fata mun fahimta sannan Allah kalli da nawawi yayi shiru akwai dan nau'i na yana da kamshin ingancin hadisi in a wurinsa yana da tabbas ɗin za'ifancin sa to sai ya bayyana ko ya isharar ma yana da istinasi da yana istinasi da maganganun waɗannan magabata guda biyu wajen tabbatuwar hadisi duk da cewa shi yayi ijtihadin sa ya tabbatar da hadisi ya ya fi shartan karba ya tabbatar da hadisin ya cika haka sai ta hudu an yazi da rukana an yazi da rukana ta ibn abd al-muttalib qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lil janaza li yusalli alaiha qal اللهم عبدك اللهم عبدك وابن امتك احتاج ila رحمتك وأنت غني عن عذابي إن كان محسنا فزد به حسناتي وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بالزيادة والحاكم وقال إسناده صحيح ويزيد بن ركانة وأبو ركانة صحابيان ووافقه الذهبي ورواه ابن القانع كما في الإصابة وله شاهد من طريق سعيد بن سعيد المقبوري أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أنا لأمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أخرجه مالك وعنه محمد بن الحسن وإسماعيل محمد بن الحسن وعنه محمد بن الحسن وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسنده موقوف صحيح جدا وقد ساق الهيثمي منه الدعاء مرفوعا من ساق وقد ساق وقد ساق الهيثمي منه الدعاء مرفوعا من حديث ابي هريره وقال رواه يعلى ورجاله رجال صحيح وقد تقدم بلفظ اخر فيه الجمله الاخيره له وهو النوع الثاني 124 na hudu an karɓo daga yazid ibn rukana ibn abdul muttalib yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza qama lil janaza manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya kasance idan ya tsaya zai sallar gawa li yusalli alaiha dan ya salla idan ya tsaya bisa gawa dan ya mata sallah qala yakan ce Allahumma abduk wa wa amatik ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabik in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu wato wannan nau'i na hudun kenan zai ce Allahumma abduk ya ubangiji wannan bawanka ne wa bunu amatik dan baiwarka ihtaja ila rahmatik yana mai bukatuwa zuwa ga rahamarka ya bukaci rahamarka wa anta ghaniyun azabi kai ko shi ne gabarin yi masa azaba in kana muhsinan fa zid fi ihsanihi in ya kasance mai ihsani a rayuwarsa ya ubangiji kara masa ihsani wa in kana musian fa tazawal an in ya kasance mai munanawa ya ubangiji ka yafe masa ta sa malam Allah da kansa da gafara yace kazar riwaya idan ku lura a kasa yace haka riwaya take Allahumma abduka wa ibnu amatik wa qad tawahhama ba'd man kataba ilayya fi mulahazati lahu hawla hadha alkitab wani sashi na waɗanda suka rubuto mun waɗansu ƴan gyare-gyaren su ya fahimci ba daidai ba lokacin da yi mun gyara akan wannan asabu fi ba'dha ya dace da waɗansu gyare gyaran wa aka sa fi aksariha amma mafi yawan su duk kuskure ne na shi wa min hana daga cikin kuskuren zannuhu annahu saqata min huna lafzu hadha shi tsammanin sa a wannan riwayar da za a ce Allahumma hadha abduka wato sai yake ganin kamar Sheikh Nasiruddin Albani ya manta da kalmar haza bai kawo ta ba malai yace ko alama haka riwayar take anan ba kawo haza ba shine yi tawahumi cewa akwai haza din Allahumma abduk wa ibnu amatik ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyun an in kana muhsinan fazid fi ihsanih bi fi wa in kana musian fatazawal an sayyi'atih fatazawal anhu kai thumma yad'u ma sha Allahu an sannan ya addu'a na abinda Allah ya so ya roƙa wannan kalma sannan ya roki abinda Allah ya so ya roƙa ma'ana idan ya ƙara wata kalmar da take ƙara neman gafara to babu laifi mutum ya ƙara ta ko ko mu dauka ihtimalin da bayan yayi kabbara kuma zai kara wata addu'ar kenan a bayan kowace kabbara sanda bayan kowace kabbara akwai addu'a kamar yadda muka karanta tun baya أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بالزيادة والحاكم إمام الطبراني يروي أن حديث أشكال المعجم الكبير تارد الزيادة أن ثم يدعو يدعو ما شاء الله أن يدعو haka imam al-hakim ya ce wa qala yace sahihun wa yazid ibn rukana wa abu rukana sahabiyani waɗannan biyan wa wafaqa az-zahabi imam zahabi ya dace yayi muwafaqa da hakim wajen inganta hadisi wa rawahu ibn qani' kama fil isaba ibn qani ya rawaito su kamar da suke littafin al-isaba fi tabiz as-sahaba sa'id wato yana da hadisin da yake masa shaida ta hanyar sa'id al-maqburi annahu sa'ala aba huraira shi sa'id al-maqburi ya tambayi abu huraira yace kaifa tusalli ala al-jinaza yaya zaka yi sallah a bisa ga gawa fa sai abu huraira ce da shi inni la amrullahi akbiru ina rantsuwa da Allah zan labarta maka yadda zan yi wato la amrullahi akbiru wannan idan kawo amru ana iya mata fataha ko a yi mata dhamma ma galibi ta fi zuwa da fataha a babul rantsuwa al'umru dai shine da yan rayuwa to idan an jingina abu zuwa ga Allah aka ce amrullahi ko umrullah ma'ana ana nufin baqa'uhu wa dawamuhu bila bidaya wala nihaya wato ina rantsuwa da dawwamar ubangiji abinda abu hurairah yake ce ke so shi wato kasam din kaddara shi ake yi yadda zanzu yake inni la amrullahi qasami ina rantsewa da wanzuwar ubangiji ko da dawwamar ubangiji kun gane to kaga dawwama din ai sifa ce cikin sifatin su subhanahu wa ta'ala ina rantsuwa da dawwamar ubangiji zan labarta maka yadda zan yi atbauha min ahliha zan bigawa daga gidan ahalinta zuwa ina kenan zuwa gurin sallah ai mun ce bi iri biyu ne ko akwai bi daga auren ahalinta zuwa inda za a je a yi mata sallah akwai kuma bi daga wurin yi mata sallah kuma zuwa makabarta yakin zantan anan na nuna bin na farko din tunda ya ce atba'uha min ahliha zan bi ta idan an fito da ita daga gidan ahalinta ita gawar fa iza wubi'at idan an ajiye ta inda za a yi sallah kabbartu nikan yi kabbara wa hamadullah sai in gode wa Allah wa sallaitu ala nabiyyi yi salati ga annabinsa thumma aqulu sannan in ce allahumma innahu abduk wa ibnu amatik kana yashhadu an la ilaha illa ant wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musii'an فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده kun gane abu da ya faɗi cewa abin da yake faɗa ke zai gode wa Allah ya salati ga annabi hamdulillah kaga zai iya ɗauka ma'anar mai karanta alhamdulillah inda mun ce ana karanta fatiha kamar yadda magana hadisin abdullahi da abbas wa sallaitu ala annabi kuma da ma za a yi salati a bayan an yi kafara ta biyu sun ma'akulu da an yi kabara ta uku kuma da abin da bai bayan ta uku dun menene addu'a Allahumma innahu abduk wa bunu abdik ya Allah wannan bawanka ne kuma dan bawanka wa bunu amatik dan baiwarka kana yashhadu an la ilaha illa anta wannan ba wai labari ake baiwa Allah ba lokacin da kake faɗin haka kar wani ce ah to labarta Allah ake yi bai san ba cewa wannan bawansa ne bai san ba dan bawan a'a tabbatar masa ne wato yi wa Allah ikirari ne da cewa shi mamallakin kowa da komai kuma wannan din lalle kara tabbatarwa da ikirari ne gare shi cewa bayin sa ne domin kowa bawan sa ne a sama ko a kasa in kullu man fis samawati wal ardi illa haka rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda kuma kamar yadda muka faɗa kaga akwai itinabi a babin addu'a kai ta mai dukkan kalmomi amma su amfani amma ba koyaushe itinabi ke zama mahmud ba in kar mutum ya ta kawo kalmomi marasa amfani ya dauka cewa ai inabi itinabi ana bukata hmm. sai kalmomi masu amfani kana yashhadu an la ilaha illa anta wannan shaida ce manzo Allah ke barwa ko kuma shi Abu Hurairah ke barwa ga wanda ya wa sallah din cewa yana shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta sai kai to kuma yana da kyau musulmi na gari idan zahiru musalla a bada wannan shaida ta gari game da shi dan zai ci ribar wannan shaida ta gari kamar yadda muka karanta a baya amma shaidar da aka gina ta bisa ga sanin halinsa ba wai mujamala ba kare zanto muna musayar shaida wa juna idan wannan ya mutu dan ka ji hadisi an ce ai idan aka shaida masa cewa mutumin kirki sai dan ka zo kai ta shaidawa ai wani mutumin kirki ne kai ta faɗin abin da ba ba dan nima in ka ya mutu kuma in je ina cewa kai ai gaskiya wani kan mutumin kirki ne a'a ita shaida kullum ana gina ta ne bisa ga mai ilimi bisa ga mai kuma adalci al bi haqiqatil hal sannan kuma al'adala wanda za ta sa mutum ba zai zurfafa ba wajen abin da ba haka ba wajen ba da sai daga mutum kun gane yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk kuma ya shaida cewa lalle annabi muhammad bawanka ne manzon ka wa anta alamu bihi kuma ya ubangiji kai ne mafi sani game da shi mu abinda muka faɗa na zahirin ne amma kai zahirinsa san zahirin da batinin sa اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتزاول عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وأن حديث أخرجه مالك وعنه محمد بن الحسن وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وسنده موقوف صحيح سند موقوف أنا يا تكي zuwa ga shi abu huraira ba tare da ya rafa insa cewa annabi ya ce ba amma sahihun jiddan to sai malaman hadisi suna cewa sahihun jiddan kamar da suka cewa sahihun jiddan shi ne malam ya faɗa wannan wa haythami minhu du'a marfu'an min hadith abi wa qala رواه أبو يعلى ورجاله رجال وقد تقدم بلفظ آخر في الجملة الأخيرة منه وهو النوع الثاني takaice dai ya inganta kowace ɗaya mutum ya ɗauka cikin waɗannan ya halatta ya karanta ta a matsayinsa na mamu ko a matsayinsa na limami a sallar janaza kowace mutum na iya zaɓa ya karanta ba dai alheri illa a ce mutum ya haddace su duka idan kai wannan wata rana kuma kai wacce wata rana kai wacce idan to kana tarwi ko idan kai kabbaran farko ka karanta wancan a kabbara ta biyu ka karanta wancan dama kabbaran farko fatiha da sura ko fatiha kadai kabbara ta biyu salati ga annabi kabbara ta uku addu'a kabbara ta hudu ma addu'a to in ka kara kuma har zuwa adadin kabarbaran da suka tabbata a sunna duk dai menene addu'a to kaga in ka haddace hudun kuma ya kasance addu'a inda zaka a kabarbaran da zaka yi sun addu'a da dan kana neman ceton sa sannan kuma kai na biyu kai wa kanka gata wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu lada kai ma wajen koyi da annabi sannan wajen ihsani zuwa ga mamaci dan idan kai masa addu'a kai masa ihsani ah. kuma ihsanin da kai baya tafiya haka ah. dukkan ka tsarka ke niyya kai don Allah kun gane والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبو يعقوب لحديث أبي يعقوب وأنا متمتاشر مكانك أنا تقبل قبل abin da ake karantawa wajen addu'a ah. ko wace ɗaya mutum ya zaba cikin waɗancan ya yi tayi sai والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي يعقوب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال شهدته وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة يعني يده ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا قالوا لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة أخرجه البيهقي بسند صحيح ثم ثم أخرجه هو وابن ماجه والحاكم أحمد من طريق إبراهيم الحجري عن عن عن ابن أبي أوفى به إلا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزاد بعد قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة ثم يمكث ساعة ويقول ما شاء الله أن يقول ثم سلم وقال الحاكم هذا حديث صحيح وإبراهيم لم ينقم عليه بحجة قلت بلى ولذلك تعقبه الذهبي بقوله قلت ضعفوه إبراهيم قلت وذلك لسوء حفظه وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في التقريب لين الحديث رفع موقوفات matashiyar magana ta gaba addu'a baina takbiratul akhirati wat taslim mashru'un yin addu'a tsakanin kabbar karshe da yin sallama shari'a ta zo da shi da yin kabbar karshe ko ba za ka yi addu'a ba sai sallama a za ka yi addu'a saboda mai domin hadisin Abu Ya'qur da karbo daga Abdullahi ibn Abi Aufa Allah shi wa kabbara ala na halarce shi lokacin ya yi kabbara zai sallar gawa kabbara ala jinasin arba'in ya yi sallar gawa ya yi kabar bari guda hudu sun makama sa'ata sannan sai ya tsaya wani lokaci ya'ani ya da'u yana nufin yana yin addu'a ma'ana bayan ya yi kabbara ta hudu kenan bayan annabi ya yi kabbara ta hudu sai ya tsaya wani ɗan lokaci ya da'u yana addu'a sun makala sannan sai ce a tarauni kuntu ukabbiru kamsan kalu da. wato shi abdullahi bin abi aufa kuna zato na kuna tsammani na kabarbare biyar nake yi idan na yi sallar gawa suka ce a kala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yukabbiru arba'a wato dadewar da ko da kun ga na dan dade bayan na yi kabbara ta hudu kafin in yi sallama to addu'a ce nake ba wai na tsaya bane dan in kara kabbara ta biyar kun gane ce kuna zaton zan kara kabbara ta biyar ne suka ce a ma yi wannan tsammanin bai ce to manzo Allah dai kabbara ku yake mana ana nufin a wannan riwaya ta hanyar Abdullahi bin Abi Aufa in ba haka baya mun karanta a baya kabar bari har suna kaiwa nawa tara da mil jiddan saboda haka sai amma a riwayar ta da hudu ma'ana dai abin nufi idan mutum ya yi kabbara ta ƙarshe ba wai daga yin zai sallama ba ya halatta kuma ya ƙara kawo wata addu'a sannan daga addu'ar ya yi mai sallama abinda muke son a tabbatar kenan a wannan matashiya wannan hadisi an kharajahu al-baihaqi bi sanadin sahihi imam al-baihaqi ya rawaito shi da sanadin sahihi thumma akhrajahu huwa wa ibn majah sannan shi da ibn majah suka sake rawaito shi wal hakim da hakim wa ahmad da imam ahmad min tariqi ibrahim al-hajari annabi ne abi aufa ta hanyar ibrahim al-hajari amma da dan ta hanyar wa abu ya'qub an sake rawaito shi ta hanyar ibrahim al-hajari daga abdullahi ibn abi aufa illa annahu rafa'ahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato sai dai shi Ibrahim al-Hajari ya yi rafa'in hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa zada ba da kaulihi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanu yakabbiru arba'an thumma yamkusu sa'atan fa yaqulu ma sha Allah an yaqul ثم سلم to me bambanci tsakanin nan da can maganar faɗa nan za ta samu sake kallon can baya yace li abi ya'fur an abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu qala qala shi wane ne faɗa haka abdullah ibn abi awfa شهدته وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا قالوا لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر أربعا أخرجه البيهقي وداونا ثم أخرجه هو وابن ماجه والحاكم وأحمد من طريق إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى به wato da wannan lafazin illa annahu rafahu ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai a nan gurin ya yi rafa'in hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zada ba da qaulihi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yukabbiru arba'an thumma yamkusu sa'atan na kasa gane me yake nufi a don ni ban ga wani bambanci ba tsakanin cancan din ma ai ya rafa yi zuwa ga annabi da yace shahidu huwa kabbara ala janazati arba eh to sai dai in mun dauka abu ya kura ne yayi sallar ya halarci abu aufa ban gane ba kan baka ya a sai kar su kar kar kar ka dauka kan da ni kake magana kar su zara zana ka kila ka bi na gaskiya ko ba haka ba Eh, ba muji a kana nufin abdullahi bin abi aufa shi ne ya halarci abu ya akur haka kake nufi li hadith abi yaqur an abdullahi bin abi radiyallahu anhu qala a ai shi abu ya akur ya kar shi ne ya halarci abdullahi bin abi aufa shi ne ya halarci eh? sallar da abdullahi bin abi aufa ya yi kenan eh abu ya akur shine ya halarci sallar da abdullahi bin abi yi shahidtuhu wa kabbara ala arba'an summa qama sa'atan ya'ni yadu yawwa wato shi bin abi ya sallar abu ya ya shi yanzu yake ba mu labari kun gane yace bayan ya gama sun makala a tarawih kuntu ukabbiru khamsan waye ya faɗi wannan kenan shi dai abdullahi bin abi aufa qalu la qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yukabbiru arba'an wato a can abu ya abu ya halarci abdullahi bin abi aufa yana sallah bayan ya yi kabbara ta hudu ya tsaya ya yi addu'a kaga dingina abin zuwa gawa abdullahi bin abi aufa kun gane to amma a nan gurin ta hanyar Ibrahim alhadari hajri annabi na bi aufa bihi illa annahu rafa'ahu ila an-nabiyyi shi Ibrahim alhadari wato ya ya rafa in ita yin addu'a a bayan kabbar karshe kai tsaye zuwa ga annabi ba zuwa ga Abdullah bin Abi Bakr na ga wannan sai mu ba amfanin karatu kenan da aka yi taron dangi wa zada ba da kauli <laughs> tun ba zama haka da tabbatar to ka ta ai mutum zai yi sana'a kuma zo manta idan ka lafa na hasar garin Allah sa ka maka alheri amin abin yanzu ka ka ƙara ba mu karfin gwiwa da karfin mutum جزاك رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وزاد بعد قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر اربعا bayan ya yi bayan kabbara ta hudu sai kuma a cikin riwayarsa akwai karin cewa sun mai tsaya wani lokacin abinda Allah ya faɗa sun sannan ya sallama a takaice dai an ƙara tabbatar da yin addu'a ba'da takbira al-akhira kun gane wa qala al-hakim hadha hadithun sahihun wa ibrahim lam yunqam alayhi bi hujja hakim yace hadisi ne sahihi kuma shi ibrahim al-hajari ba wanda ya zarge shi da wata kwakwarar hujja da za ta hana a karɓar wayarsa ba wanda ya kushe shi da wata kwakwarar hujja da za a karɓa ta hana a karɓar wayarsa qultu bala mara albani ce a a don bala din nan ke nuna ba kore waccan magana ta hakim shi hakim ya ce lamin kama alaihi da hujja sai albani ya ce mai bala kaga bala din ta zama ita ma kore wacce ya zama na na na fahim na fahim kuma ya zo me isbat kamar yadda muka yi ta shan faɗa wato abinda albani ke nufi bal nuqima alaihi bi hujja ko ba haka ba yace walidhalika ta'aqabahu az-zahabi bi qawlihi dan haka zahabi bai kyale hakim ba sai da ya dan yi masa gyara yace qultu da'afu ibrahim wadansu malamai sun ifantar da ibrahim al-hadabi kun gane qultu mal albani yace ni kuma nace wa zalika li su'i hifzihi sun ifantar da shi ne ba ta hanyar adalansa ba sai ta hanyar hardarsa munin haddarsa wa kada shara ila zalika al-hafiz bi qawlihi fi at-taqrib imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya isara zuwa ga haka a cikin littafin takrib da yace layyinul hadisi rafa'a mawqufat kun gane wato kenan dai an da'i fantasi a takaice waccan riwayar ta farko za ta biya bukata ko da babu tashi ballantana kuma tashi kuma sai ta samu shaida daga wa daga waccan kenan sai ko waɗansu fa'idoji الأولى قال المحقق بالتلخيص قال بعض العلماء اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء وعلى آخر بغير والذي عمل به أصل الدعاء الثانية قال الشوكاني رحمه الله في ذي الأوطار إذا كان المصلى عليه طفلا مستحب أن يقول المصلي اللهم اجعله لنا سلفا وفرجا وأجرا روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن قلت حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع وإن كان موقوفا إذا لم يتخذ سنة بحيث تؤدي ذلك يؤدي بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني لقوله فيه وسبيلنا اللهم لا تحرمنا أجرا ولا لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تذلنا بعده وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن كما رواه أبو داود في المسائل عنه وهو مذهب الشافعية واستدل لهم النووي بالمجموع بحديث الحجر المذكور أعلاه واستدلال والاستدلال والاستدلال بما قبله أقوى وهو حجة على الحنفية حيث قالوا ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر من غير ذكر بينهما بل ليس قاعدا الإمام دوجي الإمام الحافظ يفعل أسكيل التلخيص rannan na ce muku su ne ne ta na yi bayanin cewa malam ya fito da shi sabon ɗaba abu yana nan zai zo nan ƙasar kila a hankali ko umura je umura so shi za ku tantance shin haka sunan sai ke talhisul habir da ya shahara da shi ko kuma yana da wani sunan da mai littafin ya ambace shi a takaice da ibn hajar ya faɗa a cikin littafin da ya shahara da suna talhisul habir kun gane yace qala ba'd ulama ikhtilaf al ahadith fi ad-du'a wa wato wani sashi na malamai suka ce sabanin hadisai da aka samu wajen sallar gawa wannan sabanin za a ɗauke shi ne ta cewa wani lokaci wani mamacin annabi na masa addu'a ya ce kaza wani kuma ya ce kaza kun gane ne ma'ana bai lizanci ga ɗaya ba ala jami'il amwat kun gane ne wallazi amar wallazi umira bihi huwa aslu du'a abinda da aka yi umarni da shi shine asalin ita addu'ar karan kanta kun gane ma'ana dai lalle a addu'a amma ba a lizanta maka ga ɗaya ba cewa kullum ita mutum zai zai iya wacin ya wacin sai dai kowa ya san cewa sarin huda dai guda mamadu sassan kar mutum ya kawo waɗansu addu'o'in da wani ya kawo kila ba lallai ba ne ba ya za ya halarto ma'anoni kuma ko mun halarto ma'anonin dai bai kai dai da za a ce kalmomin da annabi ya amfani da su wannan fa'ida farko ke fa'ida ta biyu kala shaukani fi nil al-awtar mabu shaukani ya faɗa cikin nil al-awtar yace wa idza kana al-musalla alaihi tiflan idan wanda za a yi wa sallah ya zama yaro karami ustuhibba an yaqula al-musalli mustahabbi ne shi mai sallah din yace allahumma ja'alhu lana سلفا وفرطا وأجرا يا الله كسن يا شيخ أنتو سلف أقريم wato wanda ya riga mu zuwa riga da za ta zame mana alheri wa farat haka shi ma salaf wa ajran kuma da samun lada ce idan yaro ne karami za a za a faɗi waɗannan kalmomin rawa zalikal bayhaqi min hadisi abi وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن قلت ما الألباني حديث أبي هريرة عند عند البيهقي إسناده حسن shi hadisin abu huraira wanda imamul bayhaqi ya ruwaito sanadinsa hasan ne wala ba su fil amali bihi fi misli hadha al babu laifi a irin wannan wurin ai aiki da shi wa in kana mawqufan ko da yake dai mawquf ne wato ya takaita ne akan aikin abu huraira ba cewa ya annabi ya aikata hakan ba mal albani ce babu laifi a iya aiki da shi idza lam bi ittifaqu bi haythu yu'addi zalika ila al-zato mun ta abin yake ganin ya fi dacewa an yad'u fi salati ala tifli bin naw'i thani kama da idan masallaci zai yi wa yaro karami sallah to ya karanta nau'i na biyu na addu'o'in da muka karanta a baya guda hudun nan ya dauki nau'i na biyu domin a cikinsa akwai mai wasagirina wa kabirina kun gane li qawlihi wasagirina idan ana son wata kalma ta zo ta Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa ajra mal albani na so yace to ai kalmar la tahrimna ajrahu wa la tudillana za ta cike sannan kuma wa ka da kun gane ne musamman tunda ba a sami aikin annabi ba a da ya nuna wannan abin aikin abubuwan da ya gane mutum ya yi su wata rana bai dauke shi dindin dun ba babu laifi amma dai mafi kyau ya dauki wancan wa kan zahaba imamu ahmad ila istihbab du'a fi hadha al-mawtin imamu ahmad ya ce mazhabi ne yin addu'a a irin wannan wuri kamar rawahu abu dawud fi masail anhu wa huwa mazhab ash-shafi'iyya wa istadalla lahum an-nawawi fi al-majmu' bi hadith al-hajari المذكور أعلاه والاستدلال بما قبله أقوى وهو حجة على حيث قالوا ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما وانا وقد ذهب الامام احمد الى استحباب الدعاء في هذا الموضع كما رواه داود كما داود يرويته a cikin masail dinsa anhu anhu yana kuma zuwa gawa imam ahmad huwa mazhabu shafi'iyya wannan shine mazhabin shafi'iyya wasu dalallahu an-nawawi fil majmu' nawawi har ya samo masa dalili da zai zama masa hujja bisa ga wannan mazhaba ta su bi hadith al-hajari al-mazkuri ala da hadisin ibrahim al-hajari da ya gabata kansa wal istidlal bima qablahu aqwa sai dai kafa hujja da hadisin abu ya'qub ya fi karfi sama da hadisin hajari saboda abin da aka ambata na halinsa wa hujjatun al-hanafiyya kuma hadisin ya zama kamar wata guduma da za a bugawa yan hanafiya ka ai ku kalu dan su sun ce sun mai kabirun rabi'ata wa yusallimu min ghairi zikrin bainahuma da mutum yayi kabara ta hudu kawai sai ya sallama kada ya kawo wani zikiri tsakanin kabara da ya sallama to gashi ko ya tabbata a cikin hadisi kaga ai ya zama hujjatun alaihi ke sai fa'ida ta uku don da su ta karshe ko الثالثة وذهبت الشافعية أيضا إلى وجوب إلى إلى وجوب مطلق دعاء للميت لحديث أبي هريرة المتقدم فأخلصوا له الدعاء وهذا حق ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بأنه مجرد دعوى فقال ومحل هذا ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة وهو واجب فيها ولا يجزي في غيرها بلا خلاف وليس لتخصيصه بها دليل واضح واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء قلت لكن ايثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الشوكاني رحمه الله واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية أدعية غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه أولى والتمسك والتمسك بالثابت عنه أولى قلت بلى أعتقد بل إيه؟ قلت بل قلت بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فالعدول عنه حينئذ يخشى أن أن أن يحق mm. mm. fa'ida ta uku mala ya ce shafi'iya sun tafi bisa ga wajabcin yin addu'a ga mamaci mutulaka du'a sun ce wajibi ne yi masa addu'a ba tare da tantance shin bayan kabbara tana ko tana ba amma dole dai a yi mai a yi addu'a da saboda hadisin Abu Hurairah wanda ya gabata a darasin mu da ya wuce da yace za sallaitum ala al-mayyit fa akhlisu lahu du'a bal albanci wa hadha haq wannan abin da suka faɗa gaskiya ne walakinhum khassuhu bit takbir thalitha sai dai kuma su a shafi'iyyanci sun ce wannan addu'ar za a yi ta ne a bayan kabbara ta uku wa a an-nawawi bi annahu mujarradu da'wa nawawi din da cewa dan shafi'iyya ne shi da kansa yace amma wannan da'awa ce kawai cewa wai a kabbara ta uku ne kadai wannan da'awa ce فقال ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة وهو واجب فيها bigiran da ake wannan addu'a kabbara ta uku kuma wajibi ne a yi addu'ar a cikin kabbara ta uku din wala yujzi'u fi ghairiha bila khilaf baya wadatarwa dan an yi a wata kabbarar da ba ta uku ba ba tare da wani ba sai ce ba wani dalilin karara wanda yake nuna kawai a kabbara ta uku zaya du'ar ko kuma wajibcin annan ya tsaya wattafaqu ala annahu la yata'ayyanu laha du'a malamai sun yi ittifaki cewa ba lallai ba ba a ayyana wannan wajibcin addu'ar a kabbara ta uku ba ma'ana dai ana yin addu'a ga mamaci mutlaqu du'a kamar dai da malam ya faɗa qultu malam albani yace lakin da isara ma taqaddama min adiyatihi sallallahu alaihi wasallam ala mastahsanahu wa nan da yace wa tafaqu ala annahu la yata'ayyanu laha du'a wato ba wata addu'a ke bantacciya Wata tafaqu sun yi ita ittifaqi ta babu wata addu'a ke bantacciya mai wata siga da wani lafazi da za a yi kawai dai ayi addu'a mutlaqu du'a mala ce qultu nace walakin da isara ma taqaddama min adiyatihi sallallahu alaihi wasallam amma fifita abin da ya gabata na irin addu'o'in annabi ala mastahsanahu ba'd an-nas fifita wannan akan abin da wani sashi na mutane suka kawo suka ce shi ma mai kyau ne mimma la bagi an yataradda da fihi musulmi. yana daga cikin abin da bai kamata wa musulmi ya wani fangaba fan baya kai ya kamata duk musulmi idan aka ga waɗansu kalmomi da aka ce malamai sun ce yana da kyau a yi addu'a da su ga umarci kuma aka samu ga wata kalma daga annabi to musulmi ko wani fangaba fan baya baya da shi kan cewa ta annabi islami sama da ta wani da wani malami zai kawo komai kyanta kun gane yace fa inna khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma kun yace shirya ita ce sirrin annabi dan haka ne ma shaukani yace wa alam annahu qad waqa fi kutubul fiqh dhikru adiyatin غير المذكور غير المذكورة عنه صلى الله عليه وسلم ya zo cikin waɗannan sashi na littattafan fikihu za ga an ambaci waɗansu addu'o'i waɗanda ba daga annabi suke ba kyauka ne ta haka sai ce wa tamassuku bis sabiti anhu aula ruko da abin da shi ne tabbatacce daga annabi shi yafi sama da ka rike wata wanda malaman kuke suka ijtihadi sun kawo kun gane qultu mala albani yace bal a take da annahu wajib ba ma magana ce ta aulawiyya ba dai idan ka ce shi yafi to idan an yi wancan din shi ma dai yana da kyau albani yace a bal a take da annahu wajib ni a aqida ta wajibi da yin abin da annabi zo da shi ba ma wai aula ne kadai ala man kana ala ilmi bima warada dukkan wanda yake da ya ilmantu da cewa ga wata addu'a daga annabi to wajibi ne ya riko da ita kare da amma wanda bai rike mata kuma ya samu ta wani malami ya yake ita wannan zalika mublaghu min al-ilm kun gane ai yanzu aka samu galibi idan ana sallar gawa addu'o'in da ake dai sune waɗanda mai ismawi ya kawo da wanda mai jiya ya kawo dogayen nan wanda waɗansu kalmomin su zo cikin hadisi waɗansu kalmomin su zo ba amma yawanci malaman mun zo da wanda suka hadisi in ka ce sai ya kawo wannan to shi bai bai bi ta kanta ya ganta <laughs> sai ka sai sallar magaba daya to to kaga wannan ba zai da da shi sai dai kuma kai idan ka san wannan din to ko ba za ka shagalta da wancan ba kuma karka ce ya an ce inna ma ju'al imamu li yutamma bi duk da liban yana karanta ta iziya ko ta sala kamar dole in sa karanta yo ai imamul a'immatu shine wa manzon sallallahu in ka saba wannan limamin na gaban ka kabo wancan babban limamin sallar ka tayi ko ba ba to amma idan ka saba babban limamin ka bi dan karamin na gaban بل اعتقد انه واجب على من كان على علم بما ورد بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فالعدول عنه حينئذ يخشى ان يحق فيه قول الله تعالى قول الله تبارك وتعالى دكان wanda kaucewa abin da ya tabbata daga annabi yana sanin gane annabi amma dai kaucewa ne ya kaucewa wannan kai yabi wata addu'a ta daban to wannan ana jin tsoron fadin Allah ya sauka a kansa da Allah ya ce a tastabdiluna allazi huwa adna bil ladhi huwa khair in sai ku ki musaya abin da yake bai karancin daraja ku kyale bai girman daraja dan duk abin da wani zai kawo ba na annabi to wannan abu mai karancin daraja ne abin da annabi ya kawo shine mai girman daraja ke alhamdulillah gaskiya mun dade da yawa sai ku ce a tsaya haka ba kamata mu tsaya kun da ba sai yanzu mun yi awa da minti goma sha biyar abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana tambaya ta farko magana akan an yi magana akan yi wa yaro sallah annabi sallallahu ai idan baka manta ba muna magana akan shin yi wa yaro karami sallah wajibi ne ko ja'izi ne yi wa babba dai wajibi ne don ka duba baya din a natsi za ka fahimci abin da muka karanta bai ci karo da abin da aka faɗa mai bayani wannan kuma yana cewa ita mace ita ma idan ta mutu ya halatta wajen addu'a ce Allah ya musanya mata miji mafi alheri daga nata mijin to ai lafazin almayyit kamar yadda muka karanta ya shafi namiji ya shafi mace da haka idan ka yi amfani da lamirin namiji kana nufin almayyit idan ka yi amfani da lamirin mace kana nufin mai aljinaza ana nufin aljanaza mun karanta a baya idan mutum ta ita ma ita na so ita ma ta samu mijin da ya fi nata kai kana so a ya maka wata matar da ba ita ba kai kuma shi kenan sai a baka a bata ita a haka a baka kai ɗauka ne baka adalci duk biyun ya shar wannan kuma yana cewa shi yana jin ana cewa azalo menene azalo na kaga bai shafi karatun mu na ba ada <laughs> maganar ada <laughs> maganar mutuwa da sallah kana maganar kana maganar azalo kaji ba ya ce tunda har kaji baka sace wato bai shafe ka ba <laughs> da ai sai ka ka san shi azalo dai shine mutum lokacin da yake saduwa da iyalinsa idan mani zai fita daga jikinsa sai ya fitar daga cikin gabanta don gudun kar ta yi ciki ya zubar da maniyin waje sahabbai sun kasance suna yi a lokacin rayuwar annabi qur'ani na sauka ba tare da an haramta musu yin hakan ba to wannan da an ce azamin shi ake nufi wannan kuma yana cewa wato takardar karshe kenan wata sabuwa ta tsiro makarantu na gwamnati sun sanya doka cewa dukkan wani ɗalibi an hana shi shiga farfajiyar makaranta da gemu duk wanda ya je da gemu to za a hana shi shiga sai an sa shi ya aske ko kuma a kore shi ya ce a yau ɗin ranar 22 ga watan biyu shekara ta 2007 a wata makaranta da ake kira 2, haka aka yi mu kuma ni da wani aboki na mu biyu muka yi azama cikin natsuwa muka ce mu je mu yi wa su shugabannin nasiha wallahi malam dai da kyar muka kai labari aka yi ta zazzagin gemu din a gaban mu sannan wani ma daga cikin malaman makarantar ya zo ya ce wai kai malamin sa ne to yanzu malam menene shawarar ka akan haka shawara ta akan haka su ne su waɗanda Allah ya sa suka yi da tsayar da gemu su haɗa kai komin kaɗan ɗinsu su rubuta cikakken fitishin zuwa ga ma'aikatar ilimi su yi kwafi zuwa ga gamna su yi kwafi zuwa ga ƙungiyoyin ahalus suna nan da limaman juma'a nan da cewa su ɗalibai na makaranta kaza shekara ta kaza an hana su shiga makaranta saboda gemu su kuma sun san gemu sunan annabi ne kuma suna ganin a hana su yin karatu saboda sun tsayar da sunna wannan ya saba ba musulunci gaba daya da haka suke kira ga mai girma kwamishinan ilimi da ya shiga ya yi ruwa da tsaki akan wannan ku rubuta takarda mai kyau ba dole ba sai da turanci ku yi ta da hausa ku yi gyararriyar hausa ku rubuta ku kai kuma ku baiwa limaman juma'a duk ku bamu in kun yi haka mu kuma duk zamu karanta ta a wurin karatu da da masallatan juma'a din sannan kuma za mu haɗu mu yi shawara mu bi bakin zara mu ga wane da ya kawo dokar kar a kafa gemu din shi kuma waye idan musulmi ne wanda ya imani da Allah da ranar tashin kiyama yadda da manzancin manzan Allah to sai a nuna masa hadisan da manzan Allah ya faɗa da suke nuna muhimmancin idan kuma ya kafirce masa yace shi bai da wannan hadisan ba to kaga kuma sai a dauki matakin da ya dace a ɗauka a kansa gwargwadon mai laifi irin nashi amma dai zai zama zalunci kwarai da gaske kawai a kyale waɗansu 'yan ta'adda su rinka amfani da mukami na firinsifal da aka ba su don cin zarafin ahlus sunna a makarantu ko makarantun boko ko na haya islami wannan ne ka mutunci ne na karshe kuma ya kamata su tsoron Allah su dakata ko kuma abin da sa ake cutar bahaushe in kana in bahaushe na son a jira cutarsa sai ya gyara aqidarsa ta imani da kaddara da tawakkali kwata kwata ba akan tsarin qur'ani ko hadisi take ba yanzu wani sai a ce sai ce shikenan ya ya hakura sai sai bahaushe ya dane yin Allah ya isa kwata kwata sai ya cire Allah ya isa daga cikin kamus din shi in yana son ya sami yanci ko ku ku zama zakaran gwajin dafin a yi duk bala'in da za a yi da ku a ce kun rasa makaranta amma da kanku an soke dokar kun yi wa na baya gata daga nan har zuwa shekara ɗari masu zuwa kuna da lada kun sundanta yakin kwatan yanci in dai har Nelson Mandela saboda bakar fata zai a kulle shi shekara talatin a kudu ko bai daina bai fito har yi shugaban kasa don girman Allah kai ba za ka rikici akan yin ba inda kuke da matsala wani lokacin ko ka yi rikici ba ta hanyar da ya dace ko kuma ka ce Allah ya isa ka koma gefe wannan duka dusu kurakurai ne maganar mutum Allah ya sai kuma gefe wannan ba ya tsaya ya nemi yancin sai nemi haƙƙin duk wanda ka yi rubutu kyakkyawar rubutu kuka sa hannu ko ku biyar ne ko ko shida kuma kuka aika aka gani ko zonal office ba a kaiwa kwamishina ba a ce an rubutawa zonal office na wannan na minister of education kwamishina ɗin shi ma kwafi aka bashi aka ƙiyin wani abu kuka hinjin kuka rubuta reminder a cikin sai kuka ƙara faɗaɗa waɗanda za ku bayo kofi kwafi ɗin babu yadda za a kyale wannan abu haka amma lallai ku shakka babu ni na san akwai waɗansu principal da dama a makarantu irin wannan na gwamnati musamman masu ayin ɗariƙa da sufanci sun da wani da gemu haushinsa suke ji sai su yi ta masa rashin mutunci wanda bai dace ba to kai ka yi haƙuri ka kyale ko ka koma gefe ka yi Allah ya to ka cuci kadiya tashi ka yi rigima ta hanyar da ta dace don ka fita abu babu abin da zai faru ubangiji ta ala zai kare ka mu ma fa duk ana muka makarantar tun lokacin ma ahlus sunna yan kadan ne lokacin da muke ba daga ba ɗaya a Kano din fa a nan bayar ake sallar ahlus sunna a rabe masallacin juma'a kenan daya bai da na biyu da ake sallar juma'a a ba wannan lokacin haka ake ta abin nan ban manta ba lokacin da muka kammala makaranta tunda na yi fice ana ce mun ni dan izala ne aka rike result dina aka hana ni cikin ikon Allah na samu admission na jami'ar Madina lokacin ba ni da wannan result amma bisa ga sharadin in zan tafi zan tafi da shi ranan da je karbar result din a ranan ne kuma dama na riga na yi visa a ranan da yamma zan tafi amma shi wanda zai bani result din bai sani ba na je aka zaunar da ni aka yi ta zagin malam Abubakar kuma gaba aka yi ta tura masa a kala kala ne da zai shi ci to wannan dai tsakaninka da shi a lahira in kana da haƙƙi a kai dama ai da ka'ida kamar da manzo Allah ya faɗa duk wanda ki daki sa ko ya zagi sa ko ya cuci wanda yake karkashin sa wannan na karkashin ka bakin ranar tashin kiyama sai a tara ka ga kai abin ka ba daidai din ba da yayi abin ka hukumar da kai in hukumar ka tana ƙasa da laifinsa to sai maka ciko in kai masa hukuma sama da laifin kai kuma sai kai masa mai in kuma da bai laifin komai ba to kai ma ka sani ya gama zage-zagensa aka tashi rubuta suna na ma a jikin statement of result aka rubuta wani sunan daban a testimonial kuma wani sunan daban a gaba na fi na na kai kuka na ce ba haka bane ba can aka rubuta ja'afar mahabubu ka zaure can kuma aka rubuta ja'afar muhammad ka zaure local government wallahi tallahi yanzu haka wanda wannan yana nan da ina ganin sa shi ma yana ganin na je na ce wannan kuskure aka yi akan kalla nan a gyara kaza kaza ne wallahi shi ma tun da bakin su ɗaya da shi wannan taifin din shi ma sai aka sake kwabawa kaga da aka sai tutu zuwa gina amma dai mun rike matsayin mu cikin ikon Allah daga mankatar ɗinsa har muka fita sunan mu hadin sunna ko ƴan ilaran nasu kuma har goban kuma aka muke kuma suna nan su ko mu muna nan kuma su ne yanzu ke jin jiki ba wani jiki da muke ji dan kullum suna ganin masallatan suna kai karuwa suke su kuma nasu sai raguwa suke tun ana da wazifa da mutum ɗari yanzu ya zama mutum ɗaya ne kuma shi ma kasa ta lati ka koma gida sai kai sai kai masallatan gaban a takaice ne nan gurin abin da nake cewa kuma tasan ku kuke da laifi ɗaya za ka yi ba wai faɗa za ka yi cewa a je a yi fashe-fashe a yi dake-dake ba sai sai maka sirri ya haɗa ka da 'yan sanda waye-waye ba wani da filifi su wanda ka yi rubutu ya san mai rubutu duk wanda ka yi rubutu ya san mai rubutu ka rubuta ka kai kuma ya ga kwafi su wani sun sani shi ma ya sani ya yi ai ba za mu zagi mutum ba amma ya halatta mu ce ya ubangiji duk mai faɗa da sunnar ka ya Allah ka rushe shi ya halatta mu ce ya halatta shi kuma ya sani in yana faɗa da ta ko ba ya faɗa da ta saboda haka tsayawa za ku yi ba a yada suna haka kawai da ragwaye da matsorata da Allah duk wanda ya san matsoraci ne idan ya zo rika tsayawa daga baya mun fi son tsayayyu kun gane ai tsayayyu waɗanda babu tsoro babu ja da baya a yi duk abin da za a yi kana nan sai an yi sunna wani ya dage ya ce sai an yi bida shi bai laifi ba sai da kace sai an yi sunna Allah ganar da mu sai mu dakata haka insha Allah um, daga yau mun dora muku nauyin sanarwa litinin mai zuwa da magariba a madadin karatu da malam zai yi ba za a yi ba za a yi lacca mai taken sufanci daga ina zuwa ina sufanci daga ina zuwa ina dukkan kudin wakilai ne kowa ya ta faɗa tun daga sallar asubahin gobe har la'asar ɗin litinin anan magariba zuwa isha'i insha Allah assalamu alaikum